Da Allah bismillah mana. Alhamdulillah. Kai ki zo mana. Mana Allah. Babban mutum ne fa. Kuwa mu je mu ci abin da za. Mutumin da kuke ganin shi eh. babban mutum ne kuma soja ne. Kin gane? Idan kuna tare da shi ba ku da problems. Mu kanmu muna cin arziki shi ne. Kin gane ai? Kusa ku mata ne. dan wani wata iphone wata subscription da wasu kayan mai baka da sauransu inda kuna da wannan ku matsala ne kawai siki bot wani yaro ne slap top siki bot dawo daga buljal arab buljal arab yes hello ah ba na so ba na so ya za bani chief of ba na so baka so baka so officer officer a ah, a bar shi kawai sosai ni ritaya ma zan yi kawai ritaya zai wallahi wallahi ritaya zai ya ga wallahi ritaya zai officer officer officer wallahi ritaya zaki ka fi karfin wannan mukamin wallahi ritaya zaki ba ku da matsala ba ku riga kun yi kuɗi kawai a ba su miliyan a ba su miliyan 300 ke wannan canji mutum ga irin wannan motocin dan ya ba mu irin ko 20 ma ba komai bane a to shikenan shikenan to ga wasu na magana wannan motar ne a mota wannan mota ce farin ta gina ai mata ai mu biyu ne waye gani yake sa cikin mu ah, dukan ku ina son ku sanan za ku aure mu kurka akwai sa wallahi shi ai komai nashi 2 in 1 ne ai to yanzu cikin motar ne wa za ka dauka a cikin mu tunda dukan mu kake so ah, ga gurin mutum biyu tunda ke kina da bakaken ka sai in baki wannan yanzu ko ke kuma sai a dauko miki dan Allah eh a ah, zaki ce ai

dan fafa muke da mota mu samu sai fada wannan haba ga sun hamu samu sun mun sha kansu rasuwa kai mana rasuwa eh. in ka je yanzu ka ta tashi ne to kanwa tashi ta rasu ba to kai hakuri mu da karasa fafa ne saboda babban mutum ne zai su miki mota ki ma su miki mota kun gane in kuna so ma ya kun ga mala ah! Ke buga mi wai mai motan can kina ta yi ke ba yanzu baki dago. Kai za a tafi mun da motan da ka A ah, baka ne baka nake. san muna san ah, ba baka ne wallahi. Yawa gyara ne baka nake ne. Tabbata ka tabbata ka Wallahi ka kawo. Ke motar Ke da Allah bari dan Allah. Ke motar motar ya tabbata ya gyara. Motar ta me me zan gyara motar. Ke ki kyale mutanen nan dan ƙarya ne mu tafi. Wai me za a gyara wai? Motan za a gyara na wace? Motar ta za a gyara? Ah. No kin gane kin san Gunki ya kawo. zo mu tafi dan Allah mai da kuɗi dan Allah ki mu tafi. Ba ba ka ba. Ni kawai na wai ya ji faci a yaki. Ta me me zan gyara motar? Motar za a gyara.